أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lalai da maraba da sake saduwa da juna wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Lahadi wanda ya dace da biyu ga watan Ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin da shida ga watan hudu shekara ta ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan azumi na watan ramadan muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya karɓa daga gare mu allah ta'ala ya ƙara wannan ƙasa mu tsari da kariya da aminci ya yaye mana cututtuka da annoba ya bunƙasa tattalin arzikinmu idan masu sauraro ba su manta ba a darasin jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da da biyu. wanda hakan yake nuni da cewa in Allah ya yadda yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da hamsin da uku amma kafin hakan za mu ƙara maimaita ita dai aya ta ɗari da hamsin da biyu don ƙulla ma'ana a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran faɗin Allah ta'ala wa laqakumullahu wa'adahu iz tahsunahum bi izni na'am a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم وعصيتم من بعد ما أراكم يحبون منكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Allah ta'ala ya ce walaƙad sadaƙakumullahu wa'adahu kuma wallahi tabbas Allah ya gaggata muku alƙawarinsa iz bi iznihi a lokacin da kuka kewaye su kuka kame su da izininsa hatta iza fashiltum har izuwa lokacin da wato ainihin kuka tsorata wa tanaza'tum fil amri kuka saba cikin umarnin da aka baku ku wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba bayan an nuna muku irin abin da kuke so minkum man yuridu dunya cikin ku akwai waɗanda suke son duniya wa minkum man yuridu al-akhirah akwai cikin ku kuma akwai waɗanda suke nufatar lahira cikin ku akwai waɗanda suke nufatar duniya a cikin ku akwai waɗanda suke nufatar lahira thumma sarafakum anhum sannan sai ya kautar da ku gabarinsu kum domin ya jarrabe ku wala kad afa kum kuma wallahi tabbas ya yayi afuwa akan ku wallahu zu fadlin alal mu'minin kuma Allah ya kasance ma'abocin falala ne ga mummunai wannan aya kamar yadda muka faɗa a jiya tana magana ne akan yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake gaya wa sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkawarin da ya musu na zai ba su nasara a yakin Uhud Allah ya riga ya cika wannan alkawari kuma ya gazgata wannan alkawari din to mun faɗa a jiya cewa wasu daga cikin malamai na tafsiri suka ce wannan aya tana da alaƙa da ayar da ta wuce a baya inda Allah ta'ala ya yi musu alkawarin zai wulla tsoro a cikin zukatan abokanan gabansu wannan ita ce wujiha ta farko da wasu daga cikin malamai suka ambata dangane da ma'anar ayar wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wannan aya din tana da alaka ne da ayoyin da suka wuce a baya tunda ubangiji ta'ala a cikin wannan sura da ya tashi fara ba mu labarin yakin Uhud ya gaya mana yanda ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa mummunai alƙawarin samun nasara da karfafa. ta hanyar ubangiji mai girma ɗaukaka zai aiko musu da mala'iku guda dubu uku waɗanda za su taimaka musu cikin wannan yaƙi na uhudu ɗin da aka je yaƙin uhudu aka samu nasara a kan mummunai to kada wani ya ce ina wannan alkawari da Allah ta'ala ya na aiko mala'iku ba a gansu ba to shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa ya cika alkawarinsa alƙawarin da ya musu akan harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda yake cewa da su iz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alatin min al mala'ikati munzilin kina lokacin da kake cewa da mummunai alay yakfiyakum shin bai wadace ku ba ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alatin min al mala'ikati munzilin Ubangijinku ya ƙarfafe ku da mala'iku dubu uku waɗanda za a sauko da su daga sama. Bala in tasbiru, Allah ya ce, tabbas idan har kuka yi haƙuri, wa tattaku kuka ji tsoron Allah, wa ya atukun min faurihim haza suka zo muku ta kwarin su wancan, yumiddukum rabbukum bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimin. Tabbas Ubangijinku, zai karfafe ku da mala'iku guda dubu biyar waɗanda suke kowanne yana da alama a kansa waɗanda suke masu rawanunnuka irin yadda suka zo a yaƙin badar da rawani wani ka gan shi da koren rawani a cikin mala'iku yana taimun mummunai aiki to don kada mummunai su ce ya ina wannan alkawari ɗin ko mutane su ce ina wannan alkawari ɗin to shine Allah ta'ala anan yake cewa walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahussunahum biiznihi kuma wallahi tabbas Allah ya gazgata kuma cika muku alƙawarin sa iz tahussunahum biiznihi lafazin tahussunahum dinnan wasu daga cikin malamai suka fassara shi da cewa shine iz taqtulunahum biiznihi a lokacin da kuka ringa kashe su da izinin ubangiji mai girma daukaka izinin Allah anan wajen yana nufin yanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya sallada ku a kansu ya ba ku nasara a kansu a karan farko ai bi tasliqihi iyyakum alaihim yanda ubangiji ta'ala ya sallada ku a kansu hatta iza fashiltum har izuwa lokacin da wato kuka tsorata wa tanaza'atum fil amri kuka saba cikin umarnin da aka baku a jiya mun faɗi wani umarni ne shine umarnin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya bawa ahalin rummat waɗanda su ne suka iya harbi da kibiya ya ajiye su a wani waje ce ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu kada ku yadda ku bar wannan waje da suka ga a farkon al'amari nasara a kan mummune take sai suka fara ƙoƙarin barin wajen saboda haka wasu daga ciki suka ce a'a kada mu bari wasu daga ciki suka ce a'a ai abinda annabi yake nufi shine in ba a gama yaki ba yanzu kuma muna ganin yakin ya riga ya kare wannan shine tanazu'in da aka samu a tsakankanin su wasu su ce haka wasu su ce haka shine ma'anar wa tanaza'atum fil amri cikin umarnin da aka baku wa asaitum ko ka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan an nuna muku irin abin da kuke so wato dan adam a ɗabi'arsa ya kasance yana son dukiya wa na li hubbil khairi lashadid Allah ta'ala yace ya kasance gane da son dukiya yana son ta so mai tsanani wannan shine ma min ba'di ma arakum ma tuhibbun kun ga ganima ga tanan zube kuna ganin kun samu nasara Allah ta'ala yace minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai waɗanda suke son duniya cikin ku akwai waɗanda suke nufatar duniya su ne waɗanda suka nace a je a yi ta kwasar ganima wa minkum man yuridu al a cikin ku kuma akwai wanda wannan bai dame su ba abin da ke gaban su shine ya za a yi a gina lahira ya za a yi a samu aljanna Allah ta'ala ce summa sarafakum anhum sai ubangiji ta'ala ya kautar da ku gabarin su ma'ana Allah ya ɗaukaka su akan ku ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba su nasara a kanku ba don komai ba kuma don Allah ya jarrabe ku don Allah ta'ala ya jarrabe ku ya nuna muku kuskuren ku wala qad an kuma amma tare da haka tabbas ubangiji ta'ala ya muku afuwa wallahu zu fadlin alal mu'minin dama haka Allah ta'ala ya kasance ma abocin falala ga mummunai aya ta gaba Allah ce me in wa la talmuna ala ahadin والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تصعدون لوكة دكوكي هوروا ولا تلوون على أحد باقوا waiwayowa ku kalli kowa wa rasul ya da'ukum fi ukurakun ga manzo shi ko yana kiran ku a can bayan ku fa kuma gamman bi gammin sai damuwa akan damuwa ta same ku likai la hazanu alama fata kun dan kada ku yi bakin ciki akan da ya kubuce muku a saba kun ko akan abin da ya same ku wallahu khabirun tabbas ubangiji ta'ala ya kasance mai ba da labari ne bima amaluna dangane da abin da kuke aikatawa a ayar da muka gama fassarawa yanzu ubangiji ta'ala ya ce sun masarafa kuma an anhum ku Allah ta'ala ya kautar da ku ga domin ya jarrabe ku kamar mai tambaya zai ce ya yaya kautarwar take sai Allah ta'ala ya ce iz tus'iduna wala taluna ala ahadin ko tuna lokacin da a lokacin da kuke haurawa kuke haura kan dutsen Uhud kuna guduwa wala talwuna ala ahadin saboda tsananin tsoro da kuke ciki ko waiwayowa ba ku ku kalli na gefen ku na dama ko na gefen ku na hagu balle a ce ku juya ku ga wake bayan ku saboda tsananin tsoro da razana maza sun shiga cikin hali na razana an zubar da makamai yanzu kuma tsiran rai ake yi kaga sarafakum anhum Allah ya juyar da ku ko da ku kuke fuskantar su kuke rarakar su to yanzu ko kuma an juya ku su ne suke fuskantar ku suke raraka ku shine ma'anar istus iduna ay alal jibal ko alal jabal lokacin da kuka ringa kama dutsen Uhud kuna haurawa wala taluna ala ahadin ba kwa waiwayowa ku kalli kowa war rasul yad'ukum fi ukhrakum saboda tsananin halin da kuka shiga ciki na tsoro da firgici annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana baya kuka zo kuka ringa wuce shi ga annabi a tsaye amma suka ringa ketawa suna wuce shi ya kamo wannan ya ce tsaya ina ya gudu wa rasulu ya daukun fi ukhrakum ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tsaye a bayan ku yana kiran ku ko kuma kuna guduwa al-imamu suddi Allah ji kansa da rahma cikin littafinsa na tafsiri ya karu wayar abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa lokacin da mushrikai suka tsananta wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da yaƙi a lokacin yaƙin uhud suka yi nasara a kansu suka fatattake su wasu daga ciki tun daga filin uhud da suka ruga ba su sha ba sai a madina sha madina ba su tsaya ko ina ba sai a madina wasu kuma haka suka kama dutsen uhud suka hau suka ringa lallabewa a kai wasu kuma suka ringa shiga cikin kwazazzabo wasu suka ringa shiga cikin koguna suka ringa ɓuya a ciki ya ce haka annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya zo ya tsaya yana kiransu wa ja'alar rasulu sallallahu alaihi wa wasallama ya du'un nas manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya yana kiran mutane yana ilayya ibadallah ilayya ibadallah ilayya ibadallah gana a tsaye ya ku bayin Allah ku tsaya mana ku tsaya mana ya ku bayin Allah amma ina dukkaninsu sun gudu shine imamu suddi yake cewa a wannan ayar fa zakara Allah su'udahum 'ala al-jabal thumma zakara du'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyahum wannan aya Allah ta'ala ya ambatar mana abubuwa guda biyu a ciki abu na farko Allah ta'ala ya ambatar mana yanda suka ringa kama dutse suna hawa don su tsira da ransu sannan kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ringa kiransu yana cewa su tsaya amma tsoro ya hana su tsayawa shine ma'anar istus'iduna ayatil jabali wala taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum haka suka ringa guduwa sai da kowa ya dade babu wanda ya tsaya a wajen sai annabi sallallahu alaihi wa alihi shi kadai ya fuskanci rundunar mutanen makka ya caka mashinsa mai albarka yana gaya wa ƙuraishawa mashirkan ƙuraishawa cewa anan nabiyu la kazibin wa anabnu abdulmuttalib ni annabin Allah ne ba ƙarya ba ni ne dan gidan abdul kowa ya san gidan mu cewa ba gidan matsorata ne ba ina anan nabiyu la kazibin wa anabnu abdulmuttalib shi sa yana daga cikin wato albarka da Allah subhanahu wa ta'ala yawa da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi shine wa hazamal ahzaba wahadahu shi kadai ya fatattaki rindinar abokanan gaba shine a gaban ubangiji ta'ala yake cewa fa asabakum ghamman bi ghammin sai damuwa ta same ku akan damuwa ma'ana sakamakon wancan saba da kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sai yasa kuka tsinci kanku a cikin damuwa malamai suka ce a harshen larabci akan ce asaba fulanin zamman bi zammin ana nufin asaba fulanin zammun ala zammin wato damuwa akan damuwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wala usallibannakum fi juzu'in nakhli ay wala usallibannakum ala juzu'in nakhli saboda a ka'idar harshen larabci wato su haruful jarra haruffan da suke sanya suna ko fi'ili ya zamanto mai kisra ya nubu ba'duha ba'dan shashin su yana iya wakiltar shashi akan ce ghamman bi ghammin ana nufin ghamman ala ghammin akan ce fi in nakhli ana nufin ala in nakhli anan fi ta wakilci ala kamar yadda anan fa kuma ghamman bi ghammin sai ya zamanto ba'un ce ta wakilci fi wacce take azzarf ko kuma ala wacce take wato ainihin ɗaya daga cikin huruful jarra to shine ma'anar fa asabakum ghamman bi gammin wato sai damuwa ta same ku akan damuwa dangane da fitar da ma'anar mai ake nufi da damuwa akan damuwa malaman tafsiri sun yi maganganu mabambanta abdullahi dan abbas a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan muka kula Allah ya ambaci damuwa guda biyu fa kum ghamman bi ghammin damuwa akan damuwa yace al-ghammul awwal bi zababil hazima wato damuwar farko da sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shiga shine yanda aka karya rundunar yakin su bayan da za a yi ka fita yaki abokanan gabar ka su nasara akan ka su karya rundunar ka ba tare da ka shiga cikin halin damuwa ba dan ka fito ne domin ka samu nasara to baka samu ba kaga ka shiga cikin halin damuwa yace wa wahina ƙila ƙutila muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace rundunar tana karyewa kuma sai shaidan ya fitar da rumo irin nasa ya fitar da jita-jita irin nasa yake gaya wa duniya cewa an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ka duba ka ga girman damuwar da za a shiga sai ce walgan musani damuwa ta biyu hina alahumul mushrikina na fauƙal jabal lokacin da mushrikai suka raraka su wai yau ga su waɗanda suke ji da kansu su ne masu ƙarfin wato ainihin iya yaƙi su ne ga imani ga tauhidi ga komai amma mushrikai sun raraka su sai da suka ɗora su a kan duwatsuna suka nemi wajen ɓuya saboda kaga wannan ma damuwa ne har sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ɗaga hannu yana yin addu'a yana Allahumma laisa lahum an ya'luna ya ubangiji ta'ala kada ka ba su damar su nasara a kanmu saboda yadda ya ga rundunar takari abdurrahman ibn auf a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi shi kuma ya ce alghammul awwal bi sababil hazima irin yanda abdullahi ɗan abbas ya faɗa sai dai shi abdullahi ɗan abbas ya ka abubuwa guda biyu ne akan alghammul awwal yace bi sababil hazima wa hina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi amma shi abdurrahman ibn auf yace ce ghammul awwal bi sababil hazaima wato ainihin damuwa ta farko da suka shiga shine lokacin da aka karya rundunar yakin su wasani hina qila qutila muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana zalika indahum a'zamu min alhazima lokacin da aka yada jita-jitar cewa an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan damuwar kwata biyu ta fi ma bakin ciki a wajen su fiye da yanda aka karya rundunar yakin su haka an rawaito daga wato ainihin Abdullahi dan Umar da kuma sayyidina Umar bin al-Khattab din Allah ya kara musu yadda da wannan magana irin ta Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Auf haka Imam Suddi Allah ji kansa da rahma a cikin littafin sa na tafsiri ya ce abinda ake nufi da ghammul awwal shine bi sababi ma fatahum min al-ghanimati wal fatah sun shiga damuwa saboda da ga ruwan ganima sun gani a ƙasa kawai za su kwashi ganima ne to kuma ƙarshe sai ta juye sai suka tsinci kansu cikin inconclusive saboda haka sai ya zamanto sai ta juye wadda haka ga za su shiga cikin damuwa babu ganimar kuma da suna ganin su ne masu nasara Allah zai buɗe musulunci a hannunsu sai gashi an rasa wannan nasara din wasani imam suddi ce, damuwa ta biyu kuma shine bi ishrafil aduwi alaihim yanda abokanan gaba suka yi nasara a kansu a gaba Allah ta'ala ya ce likai la tahzanu ala ma fatakum Allah ta'ala ya muku wannan jarraba din ne ba don komai ba ko kuma ya zamanto Allah ta'ala ya yafe muku a baya da yace wala qad afa ankum Allah ta'ala ya yafe muku to likai la tahzanu ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki cikin abin da ya wato ainihin kubuce muku na ganima dinnan ko cikin abin da ya kubuce muku na nasara ko cikin irin abin da ya kubuce muku na wato ainihin jin cewar da ku ne a gaba yanzu kun koma baya domin inda ba dan Allah ta'ala ya musu ya, musu afuwa ba to da sai to sun rasa ina za su sa kansu su ba su samu ganima ba su ba su yi nasara ba gashi kuma sun saba annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yafe musu ba to kaga kenan abin sai ya musu yawa to shine Allah ta'ala ya ce walaqad afa ankum ya yafe muku ba dan komai ba domin a sauƙaƙa muku tamfa a sauƙaƙa muku damuwar da kuke ciki shine Allah ya ce likaila hazanu ala ma fatakum wala ma asabakum dan kada ku yi bakin ciki dangane da abin da ya kubuce muku na nasara da kuma ganimar da kuke sa ran za ku samu wala ma asabakum kuma kada ku yi bakin ciki akan abin da ya same ku na yanda aka kakkashe wasu a cikin ku wasu aka ji musu raunuka inda ba a yi muku afuwa ba to an kashe wasu kuma gashi sun yi sun saba annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kenan za su je lahira da wannan zunubi din to Allah ya yafe musu ya karbi shahadarsu ko kuma ka je kai baka yi nasara ba kai baka samu ganima ba ka da gida a babballe da sara da suka a jikin ka gashi kuma kana ta kokawar yanda Allah zai yafe maka to amma tunda Allah ta'ala ya kasance raufun bil ibad yana jin kan bayinsa to sai Allah ya yafe musu dan kada damuwar ta musu yawa shine a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wallahu khabirun tabbas ubangiji ta'ala mai bayar da labari ne bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa aya ta gaba Allah ya ce ne thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليميحص ما في قلوبكم ۖ والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Allah ta'ala ce sun ma'anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan sannan sai ya saukar a kanku bayan wannan damuwa ɗin aminci nu'asan sai ga magan ya yaghsha ta'ifatun minkum ya lullufe wasu tawaga masu yawa a cikinku, wa ta'ifatun da kuma wata tawaga din qad ahammatuhum anfusuhum waɗanda zukatansu suka sanya su cikin damuwa yazunnuna billahi ghayra sun kasance suna yi wa Allah zato wanda yake zato wanda yake ba na gaskiya ba zannal jahiliya zato irin na jahiliya ya ƙuluna suna cewa hallana min al'amur min shai yanzu shi muna da wani al'amari ne da za mu iya yi wa kanmu ba mu da wani abu da za mu iya wa kanmu ƙul ka gaya musu in al'amura kullu hulillah. dukkanin al'amari gaba ɗayansa na Allah ne yukfuna fi anfusihim innal al'amura kullu lillah dukkanin al'amari duk na Allah subhanahu wa ta'ala ne yakfuna fi anfusihim sun kasance suna ɓoyewa a cikin zukatansu ma la yubduna laka irin ba sa bayyana maka yaquluna suna cewa lauka kana lana min al'amri shay'un da a ce muna da wani al'amari da ikon wani al'amari ko mai kankantarsa ma qutilna hahuna da bu mu tsaya an yaƙe mu a nan ba ko ba mu tsaya an kashe mu a nan ba ƙul ka gaya musu laukuntun fi buyotikum da a ce za ku kasance kuɗin a cikin zallazi na lazina kutiba alaihimul qatlu da waɗanda aka rubuta musu kisa da sun fito ila mabaji'ihim zuwa wajen da za a kashe su wal yabtali Allahu ma fi sudurikum kuma dan Allah ta'ala ya jarrabi irin abin da ke cikin zukatanku wal yumahhisa ma fi qulubikum ya jarraba abin da ke cikin kirazanku wal yumahhisa ma fi qulubikum ya fitar da abin da ke cikin zukatanku wallahu alimun bi zati sudur kuma Allah ya kasance masani ne da abin da ke cikin kiraza innal ladhina tawallaw minkum tabbas waɗanda suka juya baya a cikin ku yawmal taqal jama'ani ranar da wato runduna guda biyu suka haɗu inna mastazallahumu shaitan waɗannan tabbas shaiɗan ya afka su a cikin kuskure bi ba'd ma kasabu saboda shashin abin da suka aikata wala qad afa afa Allahu anhum kuma tabbas Allah ta'ala ya musu afuwa inna Allaha ghafurun halim tabbas Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne to a gaba ubangiji mai girma daukaka ya ci gaba da bamu labari bayan wancan yanayi da aka tsinci kai a ciki na rudani da tashin hankali to daga nan sai ubangiji ta'ala kuma ya dawo da nutsuwa ya fara tattara hankalin sahabbai wari guda daya suka dawo bayan duk an gudu an je an samu waje an bubbuya kowa yana ganin ya tsira to kuma sai hankalinsu ya fara dawowa jikinsu suka fara shiga cikin hankalinsu to shine ubangiji mai girma daukaka anan yake ba mu labari a irin wannan yanayi din Allah ta'ala ya musu baiwa ta hanyar yadda ya saukar musu da aminci da nutsuwa a cikin zukatansu kai saboda yadda suka miƙe ƙafa suka samu aminci hankalinsu ya da jikinsu da yawa daga cikinsu ma sai da suka ringa yin gyangyaɗi kai da ka fito yaƙi aka yi nasara a kanka irin wannan gagaruman nasara ɗin amma kuma a ce ka samu nutsuwar da ka yi gyangyaɗi kaga kwa ai hankali ya kwanta kenan wannan ba ƙaramar baiwa ba ce ubangiji mai girma ɗaukaka yayi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan yana daga cikin bisharar da ubangiji mai girma daukaka yake yi wa mummunai a lokacin da suka shiga cikin hali na yaƙi ko kuma lokacin da suka shiga cikin wani hali na firgici ko lokacin da wata annoba ta taso musu ko wani bala'i ya tunkare su za a shiga cikin hali na girgiza da tashin hankali da karyar tattalin arziki amma kullum mumini yana ji a ransa cewa akwai ranar da nasara za ta zo akwai ranar da za a yi dariya akwai ranar da za a koma a yi bacci akwai ranar da za a yi gyangyaɗi a numfasa akwai ranar da hanyoyi za su buɗe akwai ranar da kasuwanni za su buɗe akwai ranar da masallatai za su buɗe akwai ranar da majalisan ilimi za su buɗe akwai ranar da hannu zai ringa haɗuwa da hannu Shi ne Allah ta'ala yake ba mu labari a nan wajen yanda wato ainihin ya saukar musu da irin wannan nutsuwa haka a yakin badar ubangiji ta'ala ya saukar musu da irin wannan nutsuwa Allah ta'ala ya bamu labari a ayoyin da ke cikin suratul anfal iz yughashikumun na'asu amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijza shaytan wa liyurbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ta'ala ya ce lokacin da yughashikumun na'asu amanatan minhu ku tuna lokacin da wato gangadi ya lullube ku amanatan minhu wani aminci daga wajen ubangijinku mai girma ɗaukaka wai nazzila alaikum minas sama'i ma'an ana gobe za a yi yakin badar kai da kake fuskanta zaka fita yaki ma saboda tsabagen nutsuwa da aminci irin na ubangiji ta'ala sai gashi a daren sai da suka yi gyangyaɗi wasu ma suka yi bacci har da mun shari in ji abdullahi dan abbas sannan filin da za a yi yakin badar fili ne wanda yake na sahara in aka je ƙura za ta turnike ga tsananin rana domin a lokacin an yakin badar a cikin watan ramadan watan ramadan kuma ɗabi'arsa wata ne mai tsananin zafi shi yasa aka kira shi da suna ma ramadan din da kalmar arramba'u ne arramba'u shine shiddatul har wato tsananin zafi kenan saboda haka a cikin watan ramadan galibi aka ga zafi yana tsananta to tare da haka dan ubangiji ta ala ya musu baiwa a daren da za a yi yakin badar sai da ubangiji ta ala ya saukar da ruwan sama ƙasa ta kwanta don su ji daɗin sukuwa a kanta sun ragargaji abokanan gaba sannan abu na gaba kuma kun bihi Don Allah ta'ala ya tsarkake ku da shi Don an taho daga Madina an ebi kwana da kwanaki ana kokarin shirya yaƙi ɗin. ba inda aka ratsi aka yi wanka amma saukar wannan ruwa din sai tsarkake mutane su ji dan sanyi sanyi a jikin su wa yuzhiba ankum rijza shaytan sannan kuma ya tafi da wato ainihin rudi irin na shedan a gare ku wal yarbita ala qulubikum kuma dan Allah ya rike zukatan ku sabbita bihil aqdam kuma dan ubangiji ta'ala ya tabbatar da digadigan ku kusan cewa nasara ta Allah ce wa man nasru illa min indillah babu wata nasara sai daga wajen ubangiji mai girma daukaka to haka su ma anan wajen suka kasance sun tsinci kansu a cikin irin wannan gyangyaɗi da bacci na jin daɗi da rahama daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka shi yasa alimam al-bukhari Allah ji kansa da rahama ya fitar da hadisi daga ruwayar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shi kuma daga Abu Talha al-Ansari Allah ya kara masa yadda Abu Talha yake gaya mana cewa ni ina cikin mutanen da tashahun nu'asu yawma Uhud wato jangadi ya lullube shi a ranar yakin Uhud hatta saqata sayfi min ah, hatta sayfi min yadi miraran yasqutu wa akhuzuhu wa yasqutu wa akhuzuhu yace takobi na sai da ta ringa faduwa ba ɗaya ba ba bi ba ta fadi in dan motsa in dauko a bata ta faɗi in motsa in ɗauko a bata saboda tsananin wato ainihin zurfin gangadi da suka shiga Allah ta'ala ya gaya mana wannan ne ba don komai ba don ya nuna mana yadda ya kano tsuwa a cikin zukatan mummunai sannan a gaba ubangiji mai girma ɗaukaka ce wa tsa'ifatun qad ahammatuhum anfusahum akwai kuma tawaga ɗaya tawagar ita ce waɗanda zukatansu suka sanya su cikin damuwa wato su ne tawaga ta munafukai waɗanda suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yaki din sun ga irin nasarar da aka samu a yakin badar sun ga yanda aka tafi ala ghairil mi'ad waɗanda suka tafi yakin badar mafi yawan adadin su da ake faɗa shine mutum 319 wasu suka ce 317 wasu daga cikin malamai suka ce 313 kamar yadda ya fi shahara sannan a cikin mutum 313 din nan mutum goma ne kadai akan doki mutum goma sha kaza ne kaɗai suke da raƙumi ragowar kawai 'yan bulalai ne da 'yan tsumagiya a hannunsu babu wanda ya fito don shirin wannan yaƙi ɗin amma suka haɗu da rundunar mutum dubu ɗaya suka ragargaje su suka karya wannan runduna ɗin suka samo ganima mai tarin yawa suka zo to da aka zo za a tafi yaƙin uhud sai zamanto munafukai su ma sun wasa wukarsu sun dallaro su sun fito da kwaɗayin su fili za su je a ƙara samo irin wannan ganima ɗin to da aka zo aka samu rashin nasara a yakin uhud su damuwar da suka shiga zukatansu suka sanya su a cikin damuwa da Allah ya saukar da wannan nutsuwa ɗin ba su same ta ba saboda yadda zukatan suka sa su cikin damuwa sai ya zamanto ba su ma iya yin bacci ɗin ba shine Allah ta'ala ce wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayra alhaq suna yi wa ubangiji ta'ala zato wanda yake ba na gaskiya ba mana suna ta nawa zato Allah zato suna ta faɗar maganganu zannal jahiliya zato irin na jahiliya wato wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da zannal jahiliya shine zannal kazibi wato zato irin na ƙarya Allah ta'ala ya musu alƙawarin nasara amma bai ba su nasara din ba shi yasa Allah ya faɗa a wancan ayat mun karanta a baya walaqad Allahu wa'adahu Allah ta'ala ya gaskata muku alƙawarin sa saboda yanda suke cikin shakka da halin kin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama imani na gaskiya shine waɗanda Allah ta'ala yake faɗa nan wajen wa ta'ifatun qad ahmatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya suna yi wa ubangiji mai girma ɗaukaka zato wanda yake zato wanda yake ba na gaskiya ba zato irin na jahiliya ya ƙolona zaka ji suna cewa hallana min al-abtumu yanzu me za mu iya yi wa kanmu ba wani abu da za mu iya kanmu no way out Hallana mil amri min shay'in qul ka gaya musu ya ma'aikin Allah innal amra kullahu lillah dukkanin al'amari na ubangiji mai girma daukaka ne nasara da rashin nasara ubangiji ta'ala ne yake kawo shi innal amra kullahu lillah dukkanin al'amari na ubangiji mai girma daukaka ne a gaba Allah ta'ala yace yukhfuna fi anfusihim sun ɓoye a cikin zukatansu ma la na laka irin abin da su bayyana maka ba ya ma'aikin Allah da suke magana cewa hallana min al'amri min shay'in ba wannan suke nufi ba a zukatansu akwai wani abu da suke nufi kin bayyanawa su kai to shine Allah ta'ala a nan ya bayyana abin da suke sakawa a zuciyarsu domin ya tona musu asiri Allah ta'ala ya ce abin da suke faɗa shine wato ya na na lana minar amur shai'un da muna da wani iko makutin na hahuna da bu mu nan wajen ba mana da aka ce a tafi yakin uhud mun riga mun yi kwamitin ɗin kanmu mun ce mun yi imani da a ce bu mun imani ba da ba za mu zo ba kuma da muna mun sani da mun yi wata ‘yar dabara shi sa kaga lokacin da za a tafi yakin tabuka sai suka zo suka yi ta wannan dabara ɗin saboda sun tsorata da rundunar yahudawa wannan ya zo ya ce matarsa ce ba ta da lafiya wannan ya ce rufin gidansa ne ya daye sai ya rufe wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza haka suka yi ta kawo ɗannan uzuri ɗin suka ce kai da mun san haka za ta faru ai da ba mu kawo kanmu nan ba da mun ƙirƙiro wani abu mun kawo mun a matsayin hujja da za ta kubutar da mu shine laukana lana min al'amr shay'un ma qutilna hahuna da ba mu kawo kanmu nan wadan ba kurin mun kawo zakkakawo nan mu a kashe mu a nan wadan Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah law kuntum fi buyutikum inda a ce a cikin gidanku kuke a zaune labarzal lazina kutiba alaihimul qatl da waɗanda aka rubuta musu kisa da sun fito ila mabajihim zuwa wajen da za a kashe su saboda haka kowa yana da ajalinsa kuma kowa akwai inda ubangiji mai girma ɗaukaka ya hukunta masa ajalinsa duk inda ubangiji ta'ala ya kaddara a nan za ka mutu to wallahi sai bukata ta taso kaje wajen iza ma himamul mar'i kana bi baldatin da'atuhu ilaiha hajatun tsiru, suka ce idan wato ajalin ɗan adam a gari kaza yake a wuri kaza yake to sai kaga wata bukata ta taso ya je wajen don ya mutu malamai suna ambatar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da irin faɗin mulkinsa da girman fadarsa fada ce wacce ta haɗa kowa da kowa ga mutane ga aljanu dabbobi hatta tururuwa tana cikin fadar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wata rana annabi Sulaiman yana zaune a fada sai mala'ikan mutuwa ya kama masa ziyara da ya kama masa ziyara suna tattaunawa akwai wani a cikin fada din da ya daga kai sun haɗa ido da mala'ikan mutuwa sai ga mala'ikan mutuwa ya tsira masa ido sai ga mala'ikan mutuwa ya tsira masa ido sai sun kui da kai a da ya dago kai sai ga ya tsira masa ido da mala'ikan mutuwa ya tafi sai zo ya samu annabi Sulaiman ke ni fa gaskiya na tsargu wannan kallon da mala'ikan mutuwa yake min na tsargu ban sanya zan yi da raina ba saboda haka ni da Allah ya min alfarma a sa aljanu su dauke ni su kai ni can yankin tahama in je in zauna a can wajen aka ɗauki aka kira wani aljani ya goya shi ya kai shi can wajen washe gari sai mala'ikan mutuwa ya zo fadar annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya lalle bai gan shi ba sai ke tambaya a jiya a daidai nan wajen a fadar nan na naga wani a nan wajen a zaune yana ina annabi Sulaiman ya ce wallahi da ya gan ka jiya dai ya ga kana ta kura masa ido ya tsorata saboda haka sai ce a ɗauke shi a canja masa gari na sa aljanu suka ɗauke shi suka canja masa gari ya ce to ai abin ne ya bani mamaki ni an ce min yau karfe kaza daidai lokaci kaza zan ɗauki ransa a waje kaza kuma sai na ganshi a nan wajen yanzu da lokacin ne na je wajen na ɗauki ransa shine na da in ga wai shi ɗin ne ko ba shi ɗin bane ba iza ma himamul mar'i kana bi baldatin da atuhu ilaiha hajatan fa ya mutu fa ya tsiru kana zaune in ajalin ya zo baka isa ka kubucewa kanka ba kamar yadda zamu gani a ayoyi na gaba insha Allah subhanahu wataala shine Allah ta'ala yake ce law kuntum fi buyutikum la barada allazina kutiba alaihimul qatlu ila mabajihim sai ka je inda zaka mutu din sannan mutuwa za ta zo ta same ka sai ba a gujewa mutuwa duk inda kake ita za ta zo ta same ku ita za ta zo ta riske ka aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah ta'ala ce a duk inda kuke mutuwa za ta zo ta same ku ko da ku kuna cikin gini ne wanda aka karfafi ganuwarsa duk irin yadda ka kai da girman gini da tsaron gidanka da masu gadi da irin wayoyin nan masu makala garu a sama da security light da waye da gundugogi da sukana da waye in dai ajalin ya zo to sai ka tafi tare dai kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba dobi dai fir'auna wai shi mai ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai yi da abin da ya nufi ba saboda haka maganar ku ce lauka na lanamin la'amar shay'un ma na hahuna ba ta taso ba in Allah ya yi ajalinku a nan wajen to sai wata bukata ta kawo ku wajen dan a kashe ku Allah ta'ala ce wal yabtali Allahu ma fi sudurikum kuma dama Allah ya yi hakan ne domin ya jarraba abin da ke cikin zukatanku ku gaya wa mummunai cewar ku masu imani ne to Allah ya kawo wannan abin ne domin ya jarrabe ku limahi sama fi qulubikum dan ya fitar da abin da ke cikin zukatanku wallahu alimun bi zati sudur tabbas ubangiji ta'ala ya kasance masani ne ga abin da zukata suke koyewa a cikin zukatansu ina ga sai mu dakata a nan wajen abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah